الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد درسنا هنا دليدا دليدا تلا... نعم درسنا دليدا 31 a cikin karatunmu من riyadu الصالحين za mu tashi babul judi wa fi'ilil ma'ruf wal iktari min alkhairi fi shahri ramadan wa ziyadati min dalika fil ashr al awakhir min wannan babi akan wato yawan kyauta da aikata ayyuka al ma'ruf ayyuka waɗanda suke na kyawawa wal iktari min alkhair da yawaita ayyukan alkhairi fi shahri ramadan a cikin watan ramadan wa وزيادة من ذلك في الأشهر الأواخر منه da ƙari a cikin waɗannan abubuwan da aka ambata a cikin goman ƙarshe na ramadan aljud abinda ake nufi da aljud shine wato ifa'u ma yanbaghi lima ba ma abin da bayar da abin ya kamata ga wanda ya kamata ka ba mu abin ya ka bayar da abin da ya kamata ga wanda ya kamata wanda yake jin yunwa ka ba shi abinci wanda yake wanda yake guzurin sa ya yanke ka ba shi guzuri wanda yake bukatar taimako ka taimaka masa amma ka bayar da abin da yake abin da ya kamata ga wanda bai kamata ba to wannan bai zama to aljuri ba kamar ka bayar da ka bayar da dukiya ka bayar da dukiya ga wanda yake zai yi barna da ita ka ba da dukiya ga wanda yake zai yi barna da ita kamar yadda waɗansu iyaye masu ɓace 'ya'yansu su tuttula musu dukiyoyi mai yawa domin kawai su jiyar da su daɗi wannan baya daga cikin daga cikin kyauta da ake yabanta a cikin shari'a wannan israf ne barna ce ko kuma ka ba ko kuma ya zamanto cewar a wanda ya cancanta a bashi din baka bashi ba wanda ya cancanta a sai wanda ya kamata ka bashi ka hana shi abin da ya kamata to wannan yana daga cikin kishiyar aljihun kishiyarsa shine albukul wato rowa al-ma'ruf abin da nake abin da ake nufi da al-ma'ruf shine abin da yake sananne a cikin shari'a abin da yake sananne a cikin shari'a shine wajibi ko mustahabi duk wani abu wanda yake wajibi ko wani abu wanda yake mustahabi to shine al-ma'ruf to ana son a yawaita ayyuka na ayyuka da suke wajibai da mustahabbai a cikin watan ramadan hadisi na farko a wannan babin wanda yake shine hadisi na 2222 wa ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada nas manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mafi yin mafi wato kyauta na mutane mafi bajintar kyauta a cikin mutane baki daya wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan mafi lokacin da yafi fi koyaushe wannan lokacin da ya kowanne yin kyauta a cikin ramadan ne to kaga wannan ajwadu din wannan shine al afsa wajen riwayarsa kana ajwadu ma yakun ai kana wannan kana ta ce ai yujadu ajwadu kaw afwanihi fi ramadan wato mafi kyawun wato mafi kyautar lokutan lokutansa a cikin lokutan da yake yin kyautar ma lokutan da ya fi kowane lokaci yin kyauta shine a cikin watan ramadan hina yalqahu jibril yayin da jibril yake saduwa da shi وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ملائكة جبريل يا كسن ينا سادوا من زم الله صلى الله عليه وسلم أقول درينا وتر رمضان فيدارسه القرآن سي sai ya mudarasa alkur'ani ya karatun alkur'ani su karanta ma juna alkur'ani suna muraja'arsa a cikin wannan lokacin fala rasulullahi hina yalqahu jibril ajwadu bil khairi min ar mursala yace na rantsi da Allah wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yayin da ya sadu da jibril to ya fi kowane abu alkhairi fiye da wato iska wadda take sakarta aka sake ta wannan a sifa ce ta yana shiga cikin hadithin hadisan ashama'il hadisan ashama'il wato sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam da kyawawan ɗabi'unsa daga waɗanda suka yi zamani da shi abdullahi ibn abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane da baki ɗaya ya fi kowa kyauta wannan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke zaune tare da shi sun yi masa shaida haka zalika baki ma da kafirai ma sun masa shaida wata ran ba bakauye ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna bukata sai ya kalli waɗansu awaki sun cika tsakanin sun cika tsakanin duwatsu guda biyu wajin gabaki ɗaya ciki suke da awaki maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma wannan mutum kaɗa ka ya ce kada suka tafi jinna baka da ya tafi wajen su sai ce ya qaumi aslimu ya ku mutane duk ku shiga musulunci suka ce me ya faru yace inna muhammadan yuti ata'a man la yakhsha al yace muhammad yana kyautar kyautar wanda baya jin tsoron talauci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi komai kyauta wanda za a je wajen sa nema ba shi da shi hmm, ya ci bashi ya bayar idan Allah ya kawo ya biya ba wai kan da bukatar ba kan ya biya bukatar wani sallallahu alaihi wasallam haka kyautar sa take riga in ya sa sallallahu alaihi wasallam idan wani ya gani ya ce wannan rigar tana da kyau sai shiga gida ya cire ya bashi yasa wutar da ya sanya birjaniya wani ya gani ya ce wannan rigar tana da kyau ya sa ta ne domin ya rika karɓar manyan baki ne da aka gaya masa haka da ya koma gida sai tattare ta ya bashi sabai suka hau kan suka ce kai me yasa zaka faɗa ka ka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in dai aka yi bitifa bayarwa yake ga haramta masa kuma ka san ya sanya ta yana buƙatar ta ne ya ce ai shi bukata yake yi ta zama duk ce likafaninsa idan ya mutu rana alƙiyama idan ya mutu ya shiga kabarinsa to wannan duk misalai ne na kyauta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ibnu abbas ya ce ya kowa cikin cikin mutane yin kyauta sallallahu alaihi wasallam to kuma a kyautar ta sama lokutan da kowanne yin kyauta shine a cikin watan ramadan hina yalqahu jibril yayin da jibril yake haduwa tare da shi a cikin wannan yayin da jumla yake haɗuwa da shi a cikin wannan ne malamai suka nuna cewa wannan yana nuna cewa koyaushe mutum ya samu saduwa da abin da zai kara masa imani ya ƙarfafa addininsa to kamata yi wannan ya sanya shi ya kara nisance ma duniya wato haɗuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da mala'ika Jibril wannan tana da kara masa wadatar zuci ta cewar abin da yake wajen Allah ne ya fi alkhairi a gare shi saboda haka duniya sai ta da ƙara wulaƙanta a wajensa to don haka kyautarsa ta fi yawa ma a cikin a wannan lokaci domin haɗuwarsa da jibril ta daɗa ƙara masa a akan abin da ke wajen Allah sai wannan ya sanya shi ya zamanto mai wato gaggawa wajen taimako da kyautata wa mutane da kuma nisantar duniya da baki ɗayanta. malaika jibril wa kana jibril ramadan malaika ya kasance yana saduwa da manzon Allah sallallahu a kowane dare na ramadan fa yudarisuhu alquran ya rinka mudarasa alqurani da shi ya rinka karatun da shi wato koyaushe idan mutum ya yi tunanin wannan a malaika malaika jibril fa daga sama yake fitowa ko kuna gani ba a cikin ilimin ma mutum abinda ake cewa akwai taurari wanda hasken da yake zuwa daga cikin taurarin hasken da yake zuwa daga cikin taurarin sai ya yi tafiyar shekara haske ba ba mutum ba tafiyar mutum ba tafiyar haske wanda duk a duniya ba abin da ya kai shi sauri amma tafiyarsa sai ta kai takan yi shekara miliyan ta tafiyar wuta ta tafiyar haske haske yake yi shekara miliyan daga wata taurariyar kafin ta amma ji mala'ika jibril a kowane dare zai sauko daga sama ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saurinsa ya fi haske sauri saurinsa ya fi haske sauri to a cikin ka'idar ilimin zamani suna cewa duk abin da zai fi haske sauri zai zama to sa ai bila adadin abin da ake cewa wato ba shi da iyaka to Allah ku ya sifanta mala'ika jibril hmm, da cewa dumin ratin mai tsananin karfi allamahu shadidul quwa mai tsananin karfi to wannan in kai tunanin ilimin zamani da abin da ya kai kuma ka duba wannan sifa ta mala'ika jibril za ka san ma'anar abin da Allah yake ni cewa mala'ika jibril shadidul quwa ne mai tsananin ƙarfi ne in ba tsananin karfi ba me zai sashe irin wannan tafiyar kullum da daddare ne sauko wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadan domin me fa yudarisu alquran domin ya mudarasa alqurani da shi ya karatun alqurani da shi wannan yana daga cikin hasiyar watan Ramadan kamar da watan Ramadan ya zama watan da ake saukar da alqurani sai ya zama watan Ramadan shine watan da ake shagalta da tilawarsa domin haka ne ya zama al'adar magabata kan cewa in Ramadan ya zo sai su mai da hankalin su wajen alkur'ani imam malik ya kasance daga watan ramadan ya shiga sai ya daina fatwa ya daina riwayar hadith ya shagalta da karatun alkur'ani kawai al-imam qatada ibn da'amat as-sadusi ɗaya daga cikin a'immatu tabi'in daga cikin a'immatu ahli al-basra ya kasance in watan ramadan ya zo shi ma sai ya daina riwayar hadith sai ya koma kawai karantar da tafsirin alkur'ani saboda ka wasu cewa idan aka samu asalin in watan azumi ya zo a rinka karatun tafsiri ana cewa in ana ce musu kasi bid'a sai ce to ku da kuke karatun tafsiri a cikin azumi a yi ma bid'a ce ba bid'a ba ce dalilan shari'a ya nuna kan cewa ita ballantana ko ma dalili ya zo ma ayyananne a kanta shine wannan fi'ili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'ika Jibril kuma shi salafun salih suka gani ya zama to kan cewa suka mai da watan Ramadan wata da suke kebancewa suke kebantar kebantarsa da karatun alkur'ani kuma wannan ya nuna wato muhimmancin cewa alkur'ani yana bukatar a rinka mudarasarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi aka saukar da alkur'ani aka ce masa sanukuri uka falatarsa amma duk da haka yana mudarasa alkur'ani duk watan ramadan haka mala'ika jula yake saukowa ya mudarasa abinda aka saukar na alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a shekarar da zai rasu da zai bar duniya kamar yadda ya zo a hadisin fatima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha wa ardaha a da yace da yake gaya mata cewa ajalinsa ya kusa yace saboda duk shekara mala'ika jibril sau ɗaya yake saukowa ya karantar da shi alkur'ani amma wannan shekarar sau biyu suke sauka alkur'ani saboda haka yana ganin ajalinsa ya gabato to wannan ya nuna keɓantar wato watan ramadan da karatun alkur'ani da kuma kan cewa alkur'ani yana buƙatar mudarasa yana bukatar a ringa maimaita shi a ringa karanta shi domin ya zamanto cewa ya zauna a cikin zuciya saboda yana daga cikin aiki babba mutum ya haddace alkur'ani ya manta shi wal iyadu billah wannan duk albarkatun ramadan ne fa albarkatun ramadan ne to ibn abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mala'ika jibril ya haɗu da shi ya karatun alkur'ani to ya komai kyauta kyautarsa har ta fi iska wadda aka sake ta an san dai iska an ta taso ba ta barin komai ba ta barin komai ballantana kuma wanda aka ce an sake ta ba a takura ta ba ba a sa bango an kare ta ba ballantana ta ce ta zama tuguguwa a an sake ta ne a fili komai kwasowa take to kenan wato kinaya ce wannan ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai ma bayarwa yake komai aka tambaye shi na alkhairi kyauta yake yi da shi sallallahu alaihi wasallam to wannan alakarsa da wannan babi shine cewar ya nuna son a yi kyauta a cikin watan ramadan kuma ya zamanto kyautar da mutum yake a cikin watan ramadan tafi kyautar da yake a sauran wani lokacin shi kansa yin kyauta kyakkyawan aiki ne yin kyauta kyakkyawan aiki na daga cikin makaribul akhlaq ya daga cikin kyawawan ɗabi'u da Allah ya gini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cika su kamar yadda yake kishiyar kyauta wanda yake shine ruwa mummunar ɗabi'a ce mummunar ɗabi'a ce da Allah ya yi zargin mutum da ita a cikin alkur'ani to a cikin watan ramadan an fi so mutum ya zamanto ya tsora ma kansa nauyin kyauta fiye da yadda ya saba yin kyauta wa an aisha ta radiyallahu anha wa hadisi na 2223 kenan daga aisha Allah ya dade ita qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan dakhala al-ashr idan goma karshe suka shiga ahya al-layl sai ya rayar da dare wa ayqadha ahla ya tayar da iyalinsa su sallah wa shadda al-mi'zar ya daure ya daure jautansa ya daure jautansa a wannan sunna ita ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ta cikin watan Ramadan goma karshen sa wanda Aisha radiyallahu anha wa ardaha ummul mu'minin ta kiyaye ta ga al'umma cewa idan goma ƙarshe suka shiga to ga yadda halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewa yuhyi layl yana raya dare ma'anar ihya'ul layl shine gabaki da daren baya bacci sallah yake da ibada domin al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen qiyamul layl yana yin bacci sannan ya tashi yana yin bacci farkon dare sannan ya tashi ƙarshen dare amma ya raya dare juddadin gabaki ɗaya babu bacci a ciki wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ba sunna ne don akwai wata mata da ake ce mata haula ubin tuwait kamar yadda zo a cikin muwafa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci tana sallah da daddare sai ya ce man hadi wace ce wannan sai aka ce hadi haula ubin tuwait tusalli al-layl wa la tusalli tusalli al-layl tana tana tana tsayuwar dare tana sallah a cikin dare ba ta bacci wato gabaki ɗaya raye daren take in aka ce wa mutum ahayar lai ma'ana gabaki ɗaya daren bai yi bacci ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan abin hatta kuri fatul karahi ya tufi wajhi har aka gane cewa ya ki wannan abin a fuskarsa mutane suka gane ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɓaci daga wannan sannan ya ce iklafu min al'amali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku ka ɗaukan a wata riwaya eh, inna Allah la yamallu hatta tamallu faklafu min amal, ma lakum bihi Allah baya daina ba ku lada har sai ku kun daina yin aiki da aka ku ɗauka mu ku dora mu kanku nauyin aikin da kuke da iko akan ku yi shi wannan ishara ne ga cewa kenan mutum ya zama to al'adarsa kullum raya da ne yake baya bacci wannan ba ba ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda yace a cikin hadithin abdullahi bin amr bin al-as idan ya ce fa innaka in fa'alta zalik nafihatin nafs sai ranka sai ya zama to kan cewa ya kosa wa da'ufatul ayn idan ka ya zama wa kallatul ayn ya zama to idan ka ya dakushi nan da nan sai ka ji kan cewa ba ka san ibada ka tsane ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnarsa shine cewa yi bacci sannan ya tashi sallah amma an banda goman karshe na Ramadan goma karshe na Ramadan kwana yake sallah kwana yake yi baya bacci abu na biyu da yake a cikin gomin karshe na ramadan wa ayqaba ahla ya tashi iyalinsa kamar yadda a cikin sunan tirmidhi idan gomin karshe suka shiga lam yakun yada rasulullahi sallallahu alaihi ahadan yutiqu alqiyam illa aqama baya ba wani a cikin gidansa wanda yake da karfin ya tashi sallah ba ce ya tashi shi duk wani wanda yake da karfin ya sallah wato da mara lafiya ko wanda yake yaro dan karami da bai yi hankalin ya tashi sallah ba dan jariri duk wanda yake zai iya tashi ya sallah sai ya tashe shi domin shi ma ya tashi sama albarkacin wannan dare goman karshe kenan na ramadan wa shadda mizar ya daura gyauto daura gyauto an ce ma'anarsa ma'ana biyu malamai suka ambata na nan ma'ana ta farko shine wato yana kaurace ma iyali baya saduwa da iyalinsa wannan kuma abu ne wanda yake sananne na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a goman karshe na Ramadan ya kasance yana yin i'tikaf kuma a cikin i'tikafi dama lokaci da ba a saduwa da iyali wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku kada ku rumbaci matan ku alhali kuna i'tikafi a cikin masallaci wannan ma'ana ta farko kenan wato ai ma'anar shaddal mi'zar i'tazala eh, nisa ya kaurace ma mata ma'ana ta biyu kuma jadda wajtahada wato yana zage dantse ya yi kokari a cikin da'ar Allah kamar yadda larabawa suke cewa balarabi yake cewa ne shaddattu li hadal amri mi'zari na daure gyauto na daure gyautona na tamke wato zani na ga wannan al'amari kamar yadda bahaushe ne zai ce na zage dantse ya zage dantse ga ba duka yace zai yi ba amma aka faɗa haka in aka ce ya zage dantse abinda ake nufi shine wato ma'ana ya yi ishtihadi ya yi kokari a cikin yin wani aiki duk kowane daga cikin wayannan ma'anoni guda biyu dukkan su ingantattu ne a cikin ma'anar wannan hadisi sai babu na 219 babun nahi an taqaddumi ramadan bi sawmi bi sawmi ba'da nisfi sha'ban illa liman wasalahu bima qabla aw wafaqa adatan lahu bi an kana adatuhu sawm al-ithnain wal hamis fa babu babun hani ga wato gabantar azumin watan ramadan da azumi bayan watan sha'aban ya kai rabi wato bayan goma sha biyar ga sha'aban to an hana mutum ya fuskanci azumin ramadan ya azumi daga lokacin nan zuwa ƙarshen wata illa liman wasalahu bima qablahu sai dai ga wanda yake sadar da azumin ramadan azumin sha'aban din ga abin da yake kafin nis da matin kafin nis sha'aban din yana azumi an wafaka adatan la ko kuma yi muwafaka da wata al'ada tasa bi an kana adatuhu saumal idnaini wal khamis kamar al'adarsa ta kasance azumin litinin da alhamis fa wafaka sai sai ya zaman tuta fado a cikin nisfu sani na sha'aban to wannan babu laifi sai amma in ba haka ba a wajen imamun nawawi wato an hana mutum ya zamanto kafin watan ramadan ya azumi bayan rabin sha'ban ya bayan nisfu sha'aban ya riga ya shiga za mu ga bayani da wajen karatun hadisan da ke cikin waɗannan hadisi na 224 an abi huraira ta radiyallahu an daga abu huraira allah ya dada shi an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qali yace la yataqaddamanna ahadukum ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn kada ɗayan ku ya kuskura ya gabaci azumin watan ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu illa an ya kuna rajulun kana yasumu sauma sai dai in ya zamanto mutum ne da ya kasance yana azumin azumin yana azumtar azuminsa yasum dalika al-yawm to ya azumin wannan rana muttafaqun alayh wani hadithin hadithin abi hurairah ya nuna cewar an hana mutum ya azumi kafin ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu ma'anarsa abinda ake nufi ya yi azumin da niyyar ihtiyati ga ramadan da niyyar cewa ko da ramadan ya shigo alhali ban sani ba zai same ni ina cikin azumi wato in ta yi ruwa rijiya in kuma ba ta yi ruwa ba wato to ba a san ai wannan ba a san ai wannan shi yasa imamu tirmidhi yace wal amalu ala hada inda ahli al-ilm annahu la yasum qabla ramadan yawman aw yawmayn bi ma'na ramadan lima'ana lima'ana ramadan yace kada ya azumi kafin ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu da ma'anar cewa wannan domin in ta faɗo cikin ramadan shi kenan ya sha a kada ya haka wannan shine ma'anar hadith din shine ma'anar hadith din to sai dai wanda yake yana da dama a shi yasa to ake togaciya a ce illa an yakuna rajulun illa an yakuna rajulun wannan kana ita ma ta amma ce a nan wajen tunda in ba ta amma ba ce za ce illa an ya kuna rajulan za ce illa an ya kuna rajul ai illa illa an yujad illa an yaqa rajulun sai dai idan ya zamanto ya abu ya kasance ya tabbata cewa mutum ne kana ya su musaumahu ya kasance yana da azumin sa da yake yi kama ala misali yana azumin litinin da alhamis sai zamanto ranar 29 ga sha'aban ta zamanto ta faɗo ranar alhamis to babu laifi ya azumin sa akan cewa dama azumin sa ranar alhamis amma ya azumi da niyyar cewa dan ihtiyati ga ramadan shi aka hana to idan wannan kaga wannan hadithin ma'anarsa akan cewa kada mutum ya gabaci azumin shi ban da rana ɗaya ko rana biyu to ina imam menene kuma imam nawawi shi kuma a tarjama sa cewa yi kada ya gabaci azumin watan ramadan da azumin waɗansu kwanaki bayan rabin sha'aban bayan nisfu sha'ban ma'ana daga an ce sha'ban yayi kwana goma sha biyar to babu sauran azumin nafila sai dai in ka kasance dama kana azumi ne kafin sha'ban hujjarsa shine hadithin da zai zo bayan wannan bayan wanda zamu karanta yanzu wa ibn abbas radiyallahu anhu daga abdullahi abdullahi dan abbas Allah ya dade shi da mahaifinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sumu qabla ramadan kada ku yi azumi kafin watan ramadan sumu li ru'yatihi ku yi azumi idan kun ga wata wa aftiru li idan ku sha ruwa in kun ga watan shawwal fa in halat dunahu ghayala fa akmilu 30 idan hadiri ya sha makance tsakaninku da shi wato shi watan alhilal din fa akmilu 30 yawman ku cika kwana talatu. kuka fita kun duba kun duba kun duba ba gani ba ga hadari to ku kwana talatin kawai ba ce ku yi lissafi ba ba ce ku je cikin kwamfuta ku duba ku gani ba a kawai ku cika kwana talatin rahu tirmidhi wa qala hadith wa qala hadithun hasanun sahih tirmidhi rawaito wannan hadithin yace hadithun hasanun sahih al-ghayaya bil ghayr al-mu'jama wa bil ya' al-muthanna min tahat al-mukarrara wa hiya as-sahaba shine al-ghayaya ma'anarta ma'anar alghawawa ai as-sahaba wato girgije idan girgije ya hana ku gani ma'anar girgije kuma duk wani abu wanda yake hana gani kamar hazo da makamancinsa idan ya hana gani sai a cika azumi sai a cika kwana talatin na ah, wato idan sha'aban ya cika kwana ah, in aka duba wata aka ga akwai hadiri sai a cika sha'aban kwana talatin sana da ramadan haka zalika watan ramadan eh, in shawwal ya zama to garin ganin watan shawwal hadiri ya zo sai a cika ramadan kwana talatin ah, mahallin shahid a cikin wannan hadifin shine za ta sumu qabla ramadan kada ku yi azumi kafin ramadan ma'ana kada ku yi azumi kafin ramadan da niyyar cewa ko da zai dace da ramadan wani ya nuna kan cewa kenan ibada tana buƙatar a yi mata niyya jazima niyya yankakkiya ba ta buƙatar niyya wanda za su manto baina baina وعن ابي هريره رضي الله عنه دق ابو هريره الله يدد شي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزن الله صلى الله عليه وسلم يتي اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا idan rabin sha'aban yi saura to kada ku yi azumi rahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadithin wa qala hadithun hasanun sahih yace hadithi ne hasan sahih wannan shine hujjar imam nawawi na cewa idan rabin sha'aban yayi wato sha'aban ya cika kwana goma sha ya cika kwana goma sha biyar to kuma shi shikenan sai a kame da azumi ga wanda yake bai riga ya azumi a farkon watan ba wannan hadithin malamai sun yi ta ja'in ja a kansa kamar da magani anan imamu tirmidhi ya inganta shi haka dalika abu hatim ibn hibban al-busti ɗaya daga cikin malaman hadithi wanda shi ma ya rubuta littafi na sahih shi ma ya inganta hadithi amma kafin su manya-manyan malaman hadisi sun yi suka akan ingancin wannan hadithi daga ciki hadda imamu ahmad da abokin wajen neman karatu imamu yahya ibn ma'in suka ce wannan hadithi ne kuskure ne wannan riwaya wanda ya rawaito hadisin ya yi kuskure domin sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumin sha'aban da baki daya kamar yadda aisha radiyallahu anha ta rawaito kana yasumu sha'aban kullum ya kasance yana azumin sha'aban da baki daya a wata riwayar kana yasumu sha'aban illa qalila domin haka ne ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa rama azumin su na ramuwa sai idan sha'aban yayi domin lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shagaltu da yin azumi domin ba sa yin azumi a cikin sauran ranakun shekara ko da zai zama to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da bukatar ya kusanci ɗaya daga cikin su dan haka sai ba sa kama bakin su sai idan sha'aban yayi da yayin da ya shagaltu da yin azumi su ma sai su yi kokari su rama azumin su wanda suka sha saboda al'ada to wanda tun da kaga wannan ya tabbata daga filin annabi sallallahu alaihi wasallam su imam ahmad da imam yahya ibn ma'in suka ce a wannan hadithin riwayar hadithan. al'ala ibn abdurrahman maulal turaka ya rawaito daga babansa daga abu huraira suka ce wannan hadithin hadisi ne wanda yake kuskure a yi alhadithul munkar ma'ana hadisi wanda yake ba daidai ba shine a ma'anar munkar waɗanda suke ganin hadisin ya inganta sun ce abinda ake nufi ga wanda hana azumin wato sha biyar ɗin ƙarshe na sha'aban ga wanda yake yin wannan azumin zai raunana shi domin ya azumin ramadan an ce saboda tausayi ne kada mutum ya je ta azumi ramadan din ya shigo ya zama to ya riga ya kare ya kusan mutuwa ya lalace ya kasa azumin ramadan din to ga irin wannan wanda yake da irin wannan shi ake shi ake ma shi aka hana amma wanda yake da nishadi yake da karfi babu laifi ya wannan babu laifi ya wannan wasu a sawa'un ga wanda yake zai raunana ne ga ramadan ko ba zai rorana ba a ya halatta mutum ya azumin watan Sha'aban, domin a maza Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi kuma yana kwadaitarwa ga azumin Sha'aban, yana cewa wanda ba su yi azumi ba cikin Sha'aban bayan Sha'aban ɗin ya fita yana ce musu to su yi azumi kwana biyu ko kwana uku don haka abin nan wannan imamun nawawi ya tafi a kan ingancin wannan hadithin ne da wannan ma'ana da aka ambata shi yasa ya isha'i shi yasa ya kulla taken babin da shi amma a bisa abin da yake shine mafi inganci wanda shi shine maganar wato malaman wannan fanni sai imamu ahmad ibn hanbal da imamu yahya ibn ma'in wannan su ne wanda san illolin hadithi kafin su ma kuma al-imam malamin su al-imam abdurrahman ibn mahdi al-ambari yake cewa ike cewa ya kasance yana hana almajiransa riwayar wannan hadisin duk wanda ya rubuta sai ce kada ya sake riwayar wannan hadisin kuskure saboda haka a bisa wannan ya nuna kan cewa babu laifi ga mutum ya azumin watan sha'aban watan sha'aban goma sha biyar ɗin sa. sai dai hannun da ya zo a hadisin abin huraira na farko shi wannan yana nan cewa ana sauran kwana ɗaya ko biyu na azumin watan ramadan to kada mutum ya azumi da niyyar cewa ko da ya faɗo ramadan shi kenan ya sha amma idan azumi ne na nafila wanda yake zai yi ko nafila mutlaka ko nafila wanda ya saba yana yi to wannan babu laifi wa abil yaqaban daga abul yaqaban ammar ibn yasir ammar ibn yasir sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin as-sabiqin al-awwalin wanda da shi da babansa da mahaifiyarsa suna daga cikin as-sabiqun al-awwal uwarsa ita ce shahida ta farko wadda Abu Jahal ya kashe ta da caka mata mashi a cikin wato a cikin abin nan gabanta ya azabtar da ubansa kuma har ubansa ya mutu A kan cewa sai sun faɗi wata kalma ta ɓaci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fi faɗa shine ya kashe su shi ko amma ya faɗa sannan ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ka take yayin da ka faɗa yace zuciya ta cike take da imani yace in sun sake kiran ka ka sake faɗa haka shine akan sa ne Allah ya saukar da man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح للكفر صدر بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yaƙoƙinsa kuma bayan ya kasance tare da sayyidina Ali a Kufa a yaƙoƙin sayyidina Ali yana tare da shi Jamal da Asifin yana tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taqtuluhu al-fi'atul baghiya yace waiha amma taqtuluhu al-fi'atul baghiya yad'uhum ila al-janna wa yad'unahu ila an-nar wato a jama'a wanda yake ta fita ta yi ta fita daga hukuncin shugaban adali sune za su kashe amma yana kiransu zuwa ga aljanna su ka suna kiransa zuwa ga wutar jahannama to an kashe shi a yakin sufin da aka yi tsakanin sayyidina ali da muawiya wanda ɗaya daga cikin alamun da ake nuna cewar kenan sayyidina ali radiyallahu anhu shine yafi dacewa da gaskiya a cikin yakin da suke tsakaninsa da muawiya bin abi sufyan saboda ga shi sun kasance waɗanda suke so kashe ammar waɗanda suka kashe ammar an suka gane cewa su ne alfi'atul baghiya ba wai ana nufin hadda ba wai ana nufin muawiya shine alfi'atul baghiya ba kamar yadda imam ahmad ya ce a su wanda suka kashe ammar din su ne alfi'atul baghiya an kashe shi a wannan yaƙi na asifin قال يتي من صام يوم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم wanda ya azumin ranar da ake shakka a cikinta ranar da ake shakka a cikinta cewa shin ramadan ce ko ba ramadan ba faqad asa abul qasim wannan ya saba ma abul qasim sallallahu alaihi wasallam ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar shakka abin da ake nufi da ranar shakka wato shine ranar 30 ga watan sha'ban yau 29 gobe talatin to mutum ya ce zai yi wannan azumin da nufin nafila da nufin nafila to wanda ya wannan azumin ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan da niyyar cewa in ta faɗo ramadan shikenan amma in ya zama zamanto yana da wani azumi wanda yake nasa wanda yake yi to wannan babu laifi dan yayi wannan azumi kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira to idan ya yi irin wannan fa sai ya wayi gari ya tashi ana kamar alal misali yau daren talatin gobe kuma litinin shi kuma ya saba yana azumin litinin da alhamis sai ya tashi da niyyar zai yi azumin sa na litinin da gari ya waye sai aka ce masa an ga wata an ga wata to ya zai yi eh? yauwa wannan na kula da shi ita ya niyya wa ina mali kullum ri'in ma nawa kowane mutum abin da ya niyya shi ne sa azumin nafilar sai yana amma ramadan ana bin sa bayan sallah sai ya rama wannan azumin na ramadan babu na ashirin babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal babu abin da ake faɗa yayin da aka ga jinjirin wata na ramadan an talha bin ubaidillah daga talha bin ubaidillah radiyallahu anhu at-taymi yana daga cikin ana ce masa talhatul fayyab ana ce masa talhatul khair ana ce masa talhatul jud yana daga cikin as-sabiqun al-awwal min al-muhajirin yana daga cikin farko wanda suka musulunta daga cikin daga cikin kabilar sayyidina abubakar da shi ma taymi ne daga cikin quraish shi ma taymi ne ya musulunta a cikin jama'u na farko da suka musulunta a albarkacin da'awar sayyidina abubakar kuma ya yi hijira sannan ya je yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗaya banda yaƙin badar yaƙin badar ya tafi kasuwanci don attajiri ya tafi kasuwanci kasar sha ya ta nadama akan wani amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya bashi kaso na ganima ya bashi kaso na na ganima wata wani balarabe dan kauye ya zo yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambaya sahabbai sai kasa bashi ansa ya ce yake tambayar wane ne a allabi man na haɓar Allah ya ce al-mu'mini na rijalun sadaku ma fa min faminhum man na haɓar daga cikin muminai akwai mazaje da suka gaskata alkawarin da suka yi ma Allah a cikinsu akwai wanda ya cika burinsa ya cika alkawar alwashin da ya ma Allah ya cika shi ya cika burinsa shine yake wai wane ne wannan ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da yawan nan da wannan bakawai ya tambaya sai ga talha ya zo wucewa sai yake cewa wannan yana daga cikin wanda suke hada mimman qada nahbahu a wata riwaya ce man sarrahu an yara man qada nahbahu falyanzur ila talha bin ubaydillah duk wanda yake so ya ga ɗaya daga cikin waɗanda suka cimma burinsu suka cimma al'ashin da suka yi ma Allah to ya duba talha bin ubaydillah yana daga cikin al'asharar mubashiri na janna su su goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace cewa yan aljanna ne kuma sifarsa ta zo akan cewa yana daga cikin shuhada domin kamar yadda ya zo a cikin sahih a cikin sahih muslim wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen Hira da shi da Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Talha da Az-Zubair sai dutsen Hira yayi girgiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya nutsu fa inna ma alayka uh, uh, yace fa ma alayka illa nabi aw siddiq aw shahid ba wanda yake a kanka yanzu in ba annabi ba sai ko siddiqi sai ko shahid to annabin shine sallallahu alaihi wasallam as-siddiq kuma shine abubakar to ash-shahid kuma sune sauran umar uthman ali talha da az ya yi shahada an kashe shi a yakin jamal da shi da azubai domin sa daga cikin wanda suka fita suka shiga wannan yaki domin su domin suna ganin ba su tashi sun taimaka masa yi na usman ba yayin da aka zo za a kashe shi saboda haka don wannan ya to musu kafara zafin a wato bacin ran da nadama akan rashin taimaka masa yi na usman yasa suka fita suka ce lallai a basu wanda su kashe na usman domin su tabbatar an yi kisasi a kansu shi ko sai na ya ce musu a'a ku zo ku shiga cikin tsa'a kuna komai ya tabbata mulki ya tabbata sannan sai a zo a ce za a yi batun kisasi da aka kashe shi sai na ali ya zo ya ɗauke shi ya karkaɓe turbaya daga fuskarsa ya karkaɓe turbaya a daga fuskarsa yana kuka yana cewa ya laitani mitu qabla hadha bi 20 sana ya ce kai cuna ina ma a ce na mutu kafin wannan abin ya faru gare ni har cikin shekara ashirin da suka wuce ya zamanto bai ga wannan fitinar ba da har za su zamanto kan cewa sun zo suna yaƙi tsakaninsu da shi da waɗannan masoya nasa wanda za su zamanto yan uwa a cikin wanda su yan uwa ne tun a rayuwar duniya kuma yan uwa ne a cikin aljanna don haka ne da ɗansa ya zo wajen sayyidina ali ali ya karrama ya karrama shi yadda ya kamata talha ya kasance hannunsa ya shanye hannun ɗaya daga cikin hannayensa ba don komai ba sai don saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin Uhud da hannunsa yake kawar masa da kibbau ana ruwan kibbau su su goma sha biyu ne suka tsaya koyaushe aka kawo ɗauki koyaushe aka kawo wato abin nan a samami a kansu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce waye zai tashi ya kawo da su sai talha ya ce shi ya tashi haka ya ta yi a wannan rana har hannunsa ya shanye an datse masa 'yan yatsu da aka datse masa 'yan yatsu sai ce has kalma ce ta wato jin zafi Shi ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da ka kira sunan Allah da mala'iku sun dauke 'yan yatsunka sun tafi da su albarkar kiran sunan Allah Allah ya yi shi mai yawan dukiya Allah ya yi shi mai yawan dukiya a taji ne shi abinda yake da ya mutu an ce abinda aka yi lissafi na dukiyarsa na dirhami wato dirhami shine kudin da ake bugawa a farisa a daular farisa kudi bayan kudi a miliyan talatin na dirhami wato talatin alf alf kenan <laughs> miliyan talatin a wannan lokaci zinare kuwa a dinar wanda ke shine kudin mutanen rum mangala uku mangala uku cike da zinare da zinare wata ran an kawo masa wani an kawo masa wani kudi daga amfanin wata gona tasa ya kasa zaune ya kasa tsaye sai matarsa ta zo ta ce masa shin wani me yake damunka yi mata shiru ce me yake damun ka kana tuhuma kana tuhumar iyalinka ne dan irin wannan damuwar kaga mutum yayi zugun haka ya kasa magana to abokiyar zama mutum in mai hankali ce sai tana ganin kamar laifin daga wajen ta ne kana tuhumar iyalinka ne yace a ba abin da zan ce ma iyalina sai godiyar Allah yace to me ya faru me ya faru sai ce wannan dukiyar da aka kawo mun ce na rasa yadda zan yi da ita ita ce ta tayi min da hankali ya ce to ka raba ta sadaka mana shi ne ce a raba wa 'yan uwansa ana rabawa sai ce to yanzu hankalinsa ya kwanta yanzu zai iya yin bacci amma duk da irin wannan kyautar ba ga irin dukiyar da ya bari duk da wannan kyautar da yake kaga ba masu ba mai gadin kuɗi ba ka san wani za a ce ya bar kuɗi saboda mai gadin kuɗi ne saboda kullum kullum kullum kulle su yake yi ko kayan kirki baya sawa ko abincin kirki baya ci to shi kuwa ga kyautar amma duk da haka Allah ya yi shi mai arziki wato shi sha'anin arziki Allah ne ke rubuto in Allah ya rubuto ka zaka yi arziki duk yanda komai gudun ka ga duniya sai kai eh. to maganin sa kawai shine ya zamanto kai abinda Allah yake so a cikin arzikin kai abinda Allah yake so a cikin wannan a cikin arzikin shine kai haka kai haka kamar yadda ya zo a hadithin abizar kai ta bayarwa ta ko'ina to ya shekara da ya rasu shekara a cikin yakin jamal ya rasu shekara ta 36 bayan hijira an yi sabani a wani wata ne waɗansu ce a cikin jumadal asir ne waɗansu ce a cikin watan rajab ne radiyallahu anhu wa arda أن sallallahu alaihi الله عليه وسلم يتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم Al-Hilal ya kasance idan ya ga jinjirin wata. qala sai ce Allahumma ahillahu alaina bil amni wal Allah ka tsayar da ka tsayar da wannan jinjirin wata akan mu bil amni wal iman da aminci da imani was salamati wal islam da lafiya da kuma musulunci abin da ake nufi da asalama wato kubuta daga dukkan musiba ko a addini ko a duniya ko a lahira rabbi wa rabbuka Allah ubangijina da ubangijinka duk Allah ne hilaru rushdin wa wannan wata ne wanda yake na wato shiriya da alkhairi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan tirmidhi rawaito shi ce wannan hadisi ne ke kyakkyawa hadithun hasan a cikin tirmidhi amma babu wannan ziyadar ta hilal rushdin wa khair iyakarsa rabbi wa rabbuka allah riwayar hilal rushdin wa khair a wata riwaya ce daban wannan hadithin riwaya da zuwa ga rabbi wa rabbuka allah wannan imam sheikh nasiruddin albani ya hassana shi kamar nan ma tirmidhi ya hassana hadithin Ah, ah. amma akwai waɗansu shawahid nasa akwai hadisai wanda suke da wannan suka zo da wannan ma'ana wanda yake za su karfafa shi ya to za a iya kafa hujja da shi za a iya aiki da shi insha Allah wannan addu'a addu'a ce kenan da ta zamanto ma'atura wanda yake an ciro ta daga suna annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka ga wata wata ya tsaya ba sai lalle watan ramadan ba kowane wata amma ya kawo shi a cikin abwabu a cikin babukan azumin watan ramadan domin ya zamanto yana daga cikin ayyukan ibada da ake so a yi a cikin watan ramadan kuma wannan kan mu manta cewa muna cikin kitabul fada'il ne a cikin riyadu sani kitabul fada'il wato ayyuka waɗanda suke masu falala da ake so mutum ya rinka yi a cikin rayuwarsa wanda za su kai shi zuwa ga zamantowa cikin salihan bayan Allah to a abin da abin daga cikin kyawawan ayyuka da ake ayyuka masu falala da suke da alaka da azumi to akwai yin wannan addu'a yayin da watan azumi ya tsaya haka dalika yayin da watan babbar sallah ma ya tsaya da ma dukkan sauran wata babu na 221 babu fadli suhur wa ta'khiruhu babu fadli suhur wa ta'khirihi ma lam yakhsha ma lam yakhsha tulu al-fajr babu da yazo akan falalar cin sahur as-suhur shine cin suhur din as-sahur shine abincin suhur abincin sahur wata da kuma babi da yazo akan falalar jinkirta sahur din malam yahsha tulu al matsawar bai ji tsoron hudowa al-fajr ba wato kada mutum ya ganganci kada ya tsaya ya ce sai gab da alfijir din sannan zai ci yana jin tsoron ko alfijir ya fito ko bai fito ba a'a amma dai ana so ya jinkirta as wa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya da shi hadisi na 100 na tara kenan qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace tasahharu fa inna fi suhuri baraka ku yi ku ci abincin sahur domin a cikin akwai albarka a cikin cin abincin sahur wato duk abinda abinda ake nema a cikin abinci fa albarka ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinci ke cewa bismillah wa ala barakatillah abincin da yake da albarka shine wanda in ka ci ba zai sa maka diabetes ba in ka ci ba zai sa maka hawan hawan jini ba ko wata cuta ba zai to kuma dalilin ka je ka saba Allah ba shine mai albarka ke abincin da babu albarka shine wanda zai iya kawo maka irin wannan to shi sa ake son a duk abin da aka ci da albarka a cikin mutum ya rinka kwaɗayin kwaɗayin neman sa albarka nan ita ake nema duk abin da yake da albarka mutum ya rinka kwaɗayin neman sa shi sa ake son in mutum ya bismillah komai da zai domin sunan Allah yana da albarka mai yawa to daga cikin abin da yake da albarka da ya kamata mutum ya kudayinsa shine abin ya kudayin neman sa shine abincin sahur as-suhur din kamar yadda ya zo zai zo a cikin hadisin da zai zo nan gaba wanne ne lokacin da ake yin as-suhur ɗaya daga cikin fa'idar suhur shine cewar yana bambance tsakanin azumin mu da azumin ahalin kitab wa zaid ibn thabit daga zaid ibn thabit radiyallahu anhu zaid ibn thabit ɗaya daga cikin fuqaha us-sahaba ulama sahaba an kasance ana cewa bayan sayyidina umar imama a madina ta kasance wajen zaid ibn thabit wato shine wanda yake ake ganin wato jagora a cikin harkar ilimi bayan mutuwar sayyidina umar bayan mutuwar zaid ibn thabit shine abdullahi dan umar ya zamanto abdullahi ibn abbas ya kasance yana zuwa gidansa da sassafe domin neman ilimi idan ya je gidansa yana gyangyaɗi a bakin kofa yana zaune yana gyangyaɗi yana jiran ya fito daga ya fito sai zai ibn thabi da ce masa yabna ammar yabna ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam halla da autani fa'atika ila bai fa'atika fi baitik yace ya dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa baka kira ni ba sai in zo maka har gida sai ce masa ilimi ai shi ake zuwa ilimi shi ake zuwa idan ya kasance abdullahi ibn abbas ya kasance baya yana yana rike masa mangalar jakinsa yana rike masa abin da igiyar jakinsa in ya hau kan jaki gashi dan bafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin girmamawa a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida da ilimin da sanin ilimin rabon gado yace shi kowa sanin sanin ilimin rabon gado ya daga cikin wanda suka rubuta wahayi da suke rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka sai na Abubakar ya kira shi wajen rubuta alqur'ani lokacin da za a rubuta alqur'ani na farko haka dalika lokacin sai na Usman ma an kira shi domin rubuta alqur'ani yana saurayi ne a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya je koyi yaren yahudawa ya ce domin wasiƙa tana zuwa masa daga yahudawa ya ce baya amince musu akan akan rubutunsu akan su zo su rinka karanta masa wasiƙa su san asirinsa babu aminci to da ake ce ya je koyi lugar ya je koyi yarensu cikin cikin cikin sati biyu cikin sati biyu ya koyi yaren ya koyi yaren yahudanci ibriya cikin sati biyu yana daga cikin wani daga cikin manaƙirinsa albarkacin a wato abin nan ɗin hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ban riƙe a shekarar rasuwarsa ba radiyallahu anhu wa arda ya daga cikin wanda suka hada alqur'ani suka hada ci alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin masu fatawa cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قال يتي تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسهور تارة من زعل الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة سنة المكتاشي صلى قيل كم كان بينهما نوني سكانوسو قال قدر خمسين آية قرقودا آية خمسين muttafaqun alayhi gurgudan aya 50 a sarki Allah ya ci kan Dr. Hassan Gwarzo a so wanda da shine Grand Gadi na farko na Kano na jihar Kano wanda ya kafa mu'assasa wanda su ne suka yi kokari a gina masallacin na Umar ibn al-Khattab a wa'azin nan da suke yi na tun lokacin muna samari a wa'azin nan da suke yi na A SAS a cikin watan azumi ya ce to shi ya je ya gwada karatun hamsin na aya da karatu a hankali ba da da sauri ba ba kuma da lakaki sosai ba daidai wa daida ya kintaci ya yi istihadi gwargwadon yadda aka ce karatun annabi sallallahu alaihi yake ya ce ya ga cewa karatun aya hamsin minti goma sha biyar ne karatun aya hamsin minti goma sha biyar ne to kusan sha'anin lokaci lokaci kowane mutane da yadda suke karatun lokaci da yadda suke kiyasta lokaci yanzu akwai waɗansu fulani masu kiwo waɗansu fulani masu kiwo wanda suke ahalus sunna makaranta ma'adatan alkur'ani ne in suka tashi za su gaya maka nisan daga wani gari zuwa wani gari sai su ce maka karatun izu biyar ne daga gari zuwa kaza zuwa gari kaza karatun izu biyar ne wani kuma ya ce maka gwargwadon a lokaci shine gwargwadon tatsar nonon raguni halban naka gwargwadon tatsar nonon raguni duk wannan kiyasi ne na lokaci to kadar hamsin na aya mu yanzu kiyasi mu na lokaci agogo ya bata mu sai dai sai dai a ce wannan awa ko minti to shi yasa wannan shi yasa bawan Allah da tasan gurin Allah ya ji kansa Allah ya san kabarinsa yake ya yi wannan ya ce gwargwadon minti goma sha biyar wato ma'ana dai gab da lokacin sallah to kuma mun san irin cin abincin ba irin na wannan zamanin ba ne a tsuguna ake cin abinci ba abinci ne wanda za a zauna a bararraje ba a gama da wannan kwana a ɗauke a kawo wannan kwana a ɗauke wani lokaci al'aswada ne ma kawai a tamurwar ma shine abincin hmm, a tamurwar ma don haka babu mamaki a ce kadar hamsin aya shine gwargwadon lokacin da za a yi sahur almuhim ana so ya zamanto dai sahur gab da lokacin sallah asuba amma kada mutum ya kai yanda yake zai zamanto yana jin tsoron fitowa alfijir wa an ibn muttafaq alayhi wannan hadithin bukhari da muslim sun rawaito hadisi na 2231 wa an ibn umar radiyallahu anhu daga abdullahi dan dan umar Allah ya yarda da shi qal yace kana kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'adhdhinan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da masu kiran sallah guda biyu Bilal wa ibn ummi maktum Bilal ibn Rabah da kuma ibn ummi maktum Abdullah ibn um Amr ibn ummi Abdullah ibn ummi maktum sunansa amma sunansa Amr amma kan ce masa Abdullah ibn ummi maktum shine dukkaninsu daga cikin almuhajirun al-awwalun ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زم الله صلى الله عليه وسلم يجي إن بلالا يؤذن بليل bilal yana kiran sallah da daddare fakulu washrabu ku ci ku sha hatta yu'adhdhinu ibnu ummi maktum har sai ibnu ummi maktum ya yi kiran sallah qala ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا babu na tsakanin su face wannan ya sauka wannan ya hawa wato kusanci tsakanin lokacin kiran sallah na ɗaya lokacin kiran sallah na biyu muttafaqun alaihi wannan ishara ne ga cewar a wato ana yin ana jinkirta sahur din kenan har gab da kiran har gab da kiran sallah asuba har gab da fitowa alfijir tunda idan ya zama to abin da ke tsakanin su shine kawai wannan ya hau wannan ya sauka ka ga nuna kuma kiran bilal din shine yake halatta ai sahur kiran bilal wato ya nuna cewa lokacin sahur yi kiran ibnu umar tumi ya nuna cewa lokacin sahur ya kai to tunda ku lokacin ku sani kaga ana so a jinkirta sahur kenan har zuwa karshen dare wannan lokaci shine shine ake ce musu al-ashar as-sahar waqtu sahar shine gab da gab da fitowa al-fijr lokacin da ake son a rinka yawan ta istighfar hadisi na 1232 wa amr bin al-as daga amr bin al-as al-fahmi radiyallahu anhu ɗaya daga cikin duhatu quraish masu dabara masu dabarar yaƙi an ce har da za a da a sa shi a cikin gari a rufe shi yana da ƙofofi guda goma duk a rufe ƙofofin nan guda goma to sai ya samu dabaru guda goma na yadda zai fita zubar da Sa daga cikin wanda ake kidda su kan cewa duhatul arab da mu'awiya da mughira bin shu'ba da amr bin al-as da ziyad ibn abi su su suka shahara da wato dabara da gwanewa da gogewa mu'awiya shi inda ya burge wajen hakuri yana da tsananin hakuri da hankali da nutsuwa sosai yadda babu abin da zai jijjiga shi musamman lokaci mai hankali abin da yake rikita shi tashin hankali emotion bacin rai ko farin ciki ko wani abu to shi ba abin da yake motsa shi kamar dutse yake cik yake ba abin da yake girgiza shi a shi kuwa mughiratu bin shu'ba da kaifin hankali shi kuma abu bin al'as da wato da siyasa iya siyasa dahiya ne dukkan wani makirci ya san shi dukkan wani dukkan wani makirci ya san shi shi yasa Abdullahi ibn Abbas lokacin da za a yi Allah da za a yi sulhu da za a yi aka ɗauko alhakamai masu hukunci masu sulhu tsakanin Muawiya da Sayyidina Ali aka tura Amr ibn al-As abdullahi ibn abbas yake cewa yake ce masa sayyidina ali ka tura ni gari ka tura ni tare da shi ka san amr bin al-as ka san wani ne shi ni ne zan isan masa ba wata ba wani abu da zai kulla sai na warware shi kafin ya gama kullawa na riga na gama fahimtar sa har na warware yace ka tura ni tare da shi sai na bai dauki ra'ayin abdullahi ibn abbas to saboda amr bin al-as sananne ne ya daga cikin wato abin nan wakilan quraish Ya daga cikin ambasadojin quraish da suke turawa wajen sarakuna saboda ka shine aka tura shi wajen musailimatul kadhab lokacin yana kafiri musailima yake tambayar sa ya labarin mutumin naku yace yana nan an sauka masa da wata sura yar gajeruwa amma mai tarin ma'ana yace wace sura ce sai ya karanta masa inna a'tayna kal kautsar musailima sai ya shiru shi ma sai ce shi ma an sauka masa da sura kamar ta shine zo da wannan shirman nasa wannan haukan nasa ya wabar ya wabar inda ma anta udnani ne a sai ce masa shine amri ke ce masa wallahi ka san cewa na san ƙarya kake wallahi ka san kan cewa ni kaina na san ƙarya kake to a cikin dabara amr bin al-as sai da ya sallama wa sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san kowa kowa idan ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dauka shine kowa shi yafi kowa fada wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ya san ga irin abin da yi da ya kasance mai gaba ga addinin musulunci yayin da ya zo rasuwa yake cewa ya wuce marhala guda uku a cikin rayuwarsa marhala ta farko lokacin da ke tsananin gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mutu a wannan lokaci da ya san shi dan wuta ne ya zo ya musulunta ya yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ya mutu a wannan lokacin nan da ya san yana kaunar cewa shi dan aljanna ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuwa sun zo sun sun zo sun yi al'amura waɗansu abubuwan sun yi daidai waɗansu abubuwan sun yi ba daidai ba da haka suna neman rahmar Allah to <clears throat> ya san da irin yana duba wata da yake samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana ganin cewar la'alla ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai aiki yake kawai kamar yadda yake nunawa a zahiri haka abin yake ya tambaye shi ya tambaye shi man ahabbun nasi ilayk wa ka fi so cikin mutane wa ka fi so cikin mutane ne a tsammanin cewa za a ce shi ne kamar yadda ake kyautata masa ake masa abin nan shine sai ya ce Aisha sai manzo Allah sallallahu alaihi ya san abin da yake nufi sai ki bashi jawabi ya ce Aisha ya ce faminar rijal daga cikin mazafa don ya ji ko shi za a faɗa ya ce abuha ubanta saboda haka amru bin al'as kamar yadda zo a cikin sira yake nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciwon kowa kuma kowa yana sashi a matsayinsa kowa ya san matsayinsa amma kowa in yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mu'amala da shi sai ya dauka shi ya fi so bisa kowa sallallahu alaihi wa alihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatu sahar bambanci tsakanin tsakanin da azumin ahlul kitab shine cin abincin sahur cin abincin da ake a lokacin al-ashab lokacin wato lokacin sahur ɗaya daga cikin wani ya nuna ɗaya daga cikin falalassa sahur kenan dalil falalarsa shine yana bambance azumin mu da azumin ahlul kitab wato ma'ana rashin yin sahur zai to yana daga cikin tashabbuhi da ahlul kitab idan mutum bai ci in mutum ya saba azumin sa cewa shi ba zai rinka sahur ba to wannan yana kama da ahlul kitab waɗansu mutane suna cewa su dai su ba za su yi sahur ba su suka yi sahur cikin su yana kumbura cikin su yana lalacewa to abincin da zai sa cikin ka ya lalace abinci mai albarka hmm, ai gara kai cikin ka tarbiya ya saba da wannan abincin wannan lalacewar ita ce albarka har ka zo ya zama to ya daina ba ya son kai albar shaidan ne yake zuwa ya je ya kumbura maka shi dan ya hana ka samun wannan albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinci ne mai albarka kai kuma kace ciki in ka ci in ka ci sahur za ka yi magwas ko cikin ka zai kumbura ko makamancin wannan ka daure har sai magwas din ta tafi domin in baka yi haka ba ba za ka samu albarka ba sannan kuma abu na biyu za ka yi koyi da ahalin kitabin su ne ba sa sahur in za su yi azumin su Allah ya mana mafita rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadithin za mu tsaya a nan wajen subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ya fi Allah na nan ta Allah kiwo ya fi Allah na nan gaskiya yar Allah dodo ɗaya muke yi wa tsari waɗannan gaskiya kalmomi ne waɗanda suke suna daga cikin alamun abubuwa na maguzanci da ke saura a cikin lugar hausa musamman za Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza da yawa daga cikin maganganun larabawa wanda suke sun aza su ne a bisa wato addininsu na shirka yayin da addinin musulunci ya zo to wannan kowane yare yana da irin waɗannan kuma koyarwar musulunci shine a canza waɗannan bai kamata musulmi su rinka amfani da wannan duk kalma wanda ke ta warware aqida bai kamata a ambace ta ba kamar Allah ba shi da ya ba shi da ya bari tana ce gaskiya yar Allah ce gaskiya sifar Allah ce hmm? wannan dai muna da kyakkyawan sunna a cikin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya cancanza abubuwa kamar yadda suke rantsuwa wa abik ko kuma masha Allahu wa shi'ta mm, duk maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa kar a faɗi wannan sannan abu na biyu na tambayar wucewa idan liman zai iya tayar da sallah idan wani mutum yana yin sallah a cikin sahun gaba ko ko zai dakata ne sai wannan mutumin ya idar da sallar nafular sannan ya tayar da sallah saboda me zai tsaye da mutane don wani yana nafula a sai ya gama shi ne nafular ne an tayar da sallah zai sallama da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan uqimatis sala idan uqimatis sala fala salata illa al-maktuba idan aka tsaye da in aka yi iqama to babu wata sallah kuma da za a yi sai sallar ta take ita ce ta farilla wani ya ta menene ya fi cancanta mutum ya yi idan ya cika wani adadi na shekaru domin wasu kan shirya walima ko fati tare da ba da kyaututtuka wanda ya cika shekarun shin yin hakan ya halarta musamman ma ga ma'aurata ko a tsakanin samari da 'yan mata akan ba da birthday gift da gasu wannan daga cikin al'adun ah, turawa da suka zo mana na daga cikin abubuwan da ba su da asali a cikin addinin musulunci ko bai kamata musulmi ya yi wannan ba bai kamata kuma ya kyale ya'yansa su rinka yin wannan mummunan al'ada ba domin yana daga cikin koyi da koyi da ahalin kita maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu koyi da su koyi da su yana kewa ya zuwa ga sabon Allah ta hanyoyi masu yawan gaske to wani yana cewa sanarwa ce yake so a yi yan uwa a sani da allah cewa ranar talata malam zifi, inuwa yana yin karatu a wannan masallaci kowace talata don haka jama'a sani waɗanda ba su sani ba ya kamata su sani ranar talata lokaci kamar wannan tsakanin maghrib da isha malam nazifi inuwa yana karatu a wannan masallaci mai ake karantawa na'am alhalal wal haram fil islam alhalal wal haram fil islam shi ake karantawa wani ya ce ka ce sai rashin lafiya tun shekara biyu a lokacin azumi ya kusa bata sami damar yin azumi ba tun lokacin bata sake yin wani azumin ba sai wannan azumin da ya wuce na 2000 na shekara bakwai. ta yi shi to yanzu yaya za ta yi da ciyarwar ciyarwar waɗanda ba ta yi ba na shekara biyar ciyarwar ko karamar ai ramuwar shine abin shine muhimmi ba ciyarwar ba shi ciyarwar musamman tun da uzurin rashin lafiya ne ai ba zai haukanta ba wanda yake ya yi jinkiri wajen rama azumi bayan yana da lafiya yana da ba shi da wani uzuri shine ake cewa ya ciyar a wajen ƙaunin ƙa'ifa na daga cikin malamai da haka ramuwa azumin shi ne amma ciyarwa in dai saboda kamar da ya faɗa na har rashin lafiyar ta ciyarwa ba ta hau kanta ba to wannan yana cewa wace hanya zai bi domin ya samu shiga damar shiga makarantar da aka bude tare da masallaci da nake jagoranta yana neman afuwa ai ba a bude makaranta ba tukuna amma allah da za a bude makaranta kuma ba za a bude karatuttuka na majalisi a masallaci ɗin da kuma kusa-kusai wanda za a rinka yi na koyar da abubuwa na abin nan na kara na horon ilimi na addini da lugar larabci da fasaha da sauransu insha Allah kuma duk abin lokacin da aka yi insha Allah duk majalisar ahlus sunna za a sanar da wannan insha Allah wani tambayar menene falalar raka'atul fajr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'atul raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha mun karanta a shi cewa falalar raka'atul fajr ta fi a duniya da abin da ke cikin ta wani tambayar matsayin wanda ya riga liman fadin amin ya aikata makruhi bai daidai ba domin liman ana so a bi shi ne a cikin komai amma ba amma sallarsa babu komai a kanta wannan ya ce cewa wani lokaci mutum zai yi raka a tayin Fajir idan bai sami kafin sallar asubahi ba kace hadisin da ya nuna a yi haka ana idar da sallar subhi yana da tambaya a kansa na yi wannan bayanin a Ana jin a karatun inda ahkam ne da bayanin turkul hadith din da kuma kan cewa asahi wannan hadithin mursal ne ba hadisi ne wanda yake musnadi ingantacce ba amma hadithin abdullahi ibn umar ko na abi huraira kai wanda yake cewar idan mutum ya raka bai samu raka'atul fajr ba ya yi ta bayan rana ta fito wannan hadisi ne wanda yake ingantacce kuma aiki da shi shine yafi bisa wancan hadithin wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum yayi sallah rakatai fajr bayan sallah asuba yayi masa ikrari akai ta fuskoki da yawa ina jin zai iya komawa ya ji a cikin kamar bayanin a cikin kasai wannan yace idan girgije ya hana idan girgije ya hana a ga wata a Kano amma a TV da rediyo aka ce an gani a Sokoto da Borno za mu bi su ne ko kuma mu cike talatin za mu bi su saboda kusanci da kuma kasancewar dukkaninsu muna cikin karkashin sultani daya da tsari daya za mu bi su ah, domin idan mutane suka ce sun ga wata ko da wata ta'ifa ce na mutane to ranar shine ranar tashin azumi shine ranar sallah da haka kada mutum ya yi ya daukan ma kansa abin nan abin nan kada mutum ya bari shubuhohi su rinka zuwa masa ba gaba da dalili yana neman addu'ar yan uwa ne a kan yana ta kai komo a kan fenshin ɗinsa ha yanzu haƙƙinsa bai fita ba muna roƙon allah maɗaukakin sarki da ya gaggauta masa mafita a cikin wannan kunci da yake ciki da kuma dukkan sauran musulmi da suke cikin tsanani da kunci allah ya yi mana baki ɗaya ya gaggauta mana sanya mana mafita وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله wani tambaya wanda yake aikin hotel yana da laifi ko ba shi da laifi kuma wanda yake bisa ramuwar azumi har azumin na shekara uku to ya zai yi da rinkar a yaya zai yi da ramuwar zai dinga ciyarwa ko kuma ya zai aikin hotel idan aikin hotel ya danganta ai hotel din ya danganta da irin hotel din idan hotel ce wanda yake mutane suke zuwa suke nutsa suke kwanci suke sauka ba wuri ne wanda ake sayar da giya ba ake yin batsa da alfasha baya taimakawa akan sabon Allah to wannan babu laifi mutum ya amma idan hotel ce wanda ake wanda yake aikin sa zai ya hada aiki a cikin hotel din zai taimaka wajen saba ma Allah to bai halatta ba mutum ya nemi kuɗi ta hanyar sabon Allah game da azumin da yake zamanto cewa yana kan mutum ku har shekara uku bai riga ya rama ba to a maimakon kowace rana idan ya na waɗannan ranaku duran da ya yi zai ciyar da miskini guda ɗaya a maimakon wannan rana da ya jinkiri har wata shekara azumi ta zo ta kanta a ha wata shekara ta zo saboda haka haka zai yi ga azumin wancan adadin waɗancan ranakun da ya jinkirta su a shekara ta farko kaga zai yi har sau uku kenan ciyarwar zai yi ta idan azumi goma ne yake kansa ya shekara uku bai rama ba to zai ciyar da miskinai goma a maimakon shekara farko miskinai goma a maimakon shekara biyu miskinai goma a maimakon shekara ta uku wallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina sallallahu alaihi wa ta'ala wa hamdu lillahi la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk